barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shafar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da bakwai wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas kafin haka muna yi wa gaba ɗaya al'ummar najeriya murnar dakatar da wannan biki na zaben sarauniyar kyau wanda da aka shirya za a yi shi nan da waɗansu yan kwanaki masu zuwa kuma har an fara waɗansu bangarori na shi wanda ya jawo asarar rayuka da aka yi a kaduna da asarar dukiyoyi a waɗansu sassa na wannan ƙasa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara nesanta ƙasar mu da irin wannan mummunan biki shi'umin biki wanda yake ɗauke da irin wannan musiba da ta faru kawai abin da ke ciki shine wato ainihin mun so da a ce gwamnati sai ta dakatar da kanta ta yi tunani don bayar da kariya ga al'ummarta da dukiyoyinsu da tsaronsu amma abin ta kai da bakin ciki ita gwamnati ba haka sai ba abin da kawai ta shine ta bai wa musulmi haƙuri amma dai maganar cewa ta janye da kanta ba ita ta yi ba su ne dai suka ga kila ya kamata su janye su gudu to ubangiji ta Allah ya kare ne san mu da kuma ubangiji ta Allah ya kare kasar mu daga dukkan abin da zai zama barazana gare ka za mu tashi kan aya ta 228 kamar yadda muka faɗa mai Allah ta Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وبنجد والمطلقات ما تعي وطن دعك سكي يتربصن بأنفسهن za su yi jinkiri wa kawunansu ba tare da sun sake sabon aure ba salasata furu'in har ya zuwa tsawon lokaci na ganin jini uku ko kuma tsirki guda uku domin lafazin quru jam'i ne na alqar'u ko alqur'u wanda yake ɗauke da ma'anar ko dai ana nufin tsarki ko kuma ana nufin jini malamai sun yi saɓani shin me ake nufi jini uku ko kuma tsarki guda uku idan mun dauki cewa tsarki guda uku ake nufi to dama baya halatta mutum ya saki matarsa sai tana cikin tsarki tsarkin da bai taɓa saduwa da ita ba jinin al'ada ya zo ya ɗauke tsarki ya zo mata kafin saduwa da ita sai ya sake ta to wannan tsarkin da aka sake ta a ciki shine na ɗaya idan ta yi jini ta sake samun tsarki an samu tsarki biyu idan ta sake yin jini ta sake samun tsarki an samu tsarki uku ma'ana ta riga ta kammala idda kenan wani yanzu ya halatta ya nemi auren ta ya aure ta idan muka ɗauki wannan wato kaga jini nawa za ta yi a waje bayan sakinta jini biyu ko za domin tsarki guda uku ana yin sa ne bayan samuwar jini biyu domin tsarkin da aka sake ta a ciki da shi ake lissafi a matsayin na farko wannan idan mun dauki ra'ayin malaman da suka ce abin da ake nufi da ayar shine idan ko mun dauki ra'ayin malaman da suka ce abin da ake nufi da ayar jini lokacin da mutum ya sake ta tana cikin tsarki idan ta yi jini ta yi tsarki ma'ana ta yi jini ɗaya kenan yanzu wani jinin ya sake zuwa bayan ta yi tsarki biyu kenan wani jinin ya sake zuwa sannan aka yi guda uku wata kaga sai ta yi jini guda nawa kenan guda uku to waɗannan ra'ayoyi guda biyu malamai sun yi sabani akan su tun kan sahabban manzon Allah har zuwa yau akwai waɗanda suka ɗauki ra'ayin da ake kira tsarki shi aya take nufi daga cikin su akwai ummu na Aisha daga cikin su akwai Zaid bin Thabit cikin sahabbai kenan akwai Sa'id bin al-Musayyib da wadansu cikin tabi'ai wanda kuma kansa Imam Malik ibn Anas zai da Imam Shafi'i kan cewa abinda aya take nufi shine sarki akwai kuma waɗanda suka ɗauki ra'ayin abinda ake nufi shine jini khulafa'ur rashidun guda hudu din nan duk sun dauka jini Aya take nufi wato cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manyan malamai kuma daga cikin wato abuta mazhabobi imam ahmad bin hanbal da imam abu hanifa duk suna ganin cewa wato ainihin jini ake nufi da ayar dan haka dai tattaunawa wasu suna da faɗi dalilansu kuma suna da yawa kowa akwai abin da yake kafa hujja da shi wajen tabbatar da ingancin mazhabinsa akan mazhabin dan uwansa ayoyi da hadisai amma idan mutum ya bibice su to zai isa cewa lallai dalilan da aka kafa hujja da su wajen cewa tsarki ake nufi da ayar suna da kwari kwarai da gaske domin za mu iya fahimtar haka a cikin faɗin Allah ta'ala wa ahsul idda da kuma yace fa talliquhunna li iddatihinna sannan yace wa ahsul idda Allah ce fa talliquhunna in za ku saki mata ku sake su li iddatihinna a lokacin da ya dace da su fara kirgon iddatu to lokacin da ya dace a fara kirgen idda kuma shine idan an sake ta cikin tsarki domin idan an sake ta cikin jini ma shi sakin na bid'a ne ina fata an fahimta don ga shi Abdullahi dan Umar ya tafi matarsa tana cikin jinin al'ada maza Allah ce sai da shi ya mayar da ita yace da Umar dan Khattab sai da shi ya mayar da ita har sai ta yi tsarki sannan ta sake mata haila ta yi tsarki to in ya ga dama ya riki in ya ga dama ya tuke domin lokacin da take tsarki din nan shine lokacin da Allah ya yi izini in za a saki mace a sake ta to idan ka hada wannan hadisi na Abdullah dan Umar wanda Bukhari ya rawaito ka hada da fasalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai baka sakamakon cewa abinda ake nufi da wato ainihin salata qur'in shi na da nufin sarki guda nawa sarki guda uku ke kaga waɗansu malamai suka bi suka rinjayar da wannan dalilin waɗanda kuma suka bi ɗauki cewa su kuma jini ake nufi su kuma suka ce ai ga manzon Allah ya ce da wata mace da'i salata ayyama aqara'iki wato mace mai istihaba wadda jini na zuwa ko yaushe ta kasa gane yaushe ne kwanakin al'ada yaushe ne kwanakin istihaba sai manzo Allah ce a kowane wata yadda zaki nawa kika saba kina yin kwanaki na al'ada in kin saba kina kwana bakwai a farkon wata to a farkon wata sai kin saba kwana daya biyu uku zuwa bakwai sauran sun zama na istihaba ko jini ya tsaya ko bai tsaya ba zaki wanka zaki sallah da zaran waɗansu kwana bakwai sun sake zuwa a wani farkon wata to shine kuma sai ki sake tsayar da sallah shine ma'ana da salata ayyama a qara'iki ki daina yin sallah a kwanakin jininki kaga anan gurin a qara a cikin wannan hadisin yana nufin me wanda shi ma jam'i ne kamar yadda quru yake a matsayin jam'i da haka jininki ne shi ake nufi da alqar ko kuma alquru sannan kuma suka ce kasancewar jini da shi ake lissafin wato ainihin al'ada shi yasa wanda ba ta yin jini sai aka mayar da ita zuwa ga watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yakidna mataye waɗanda sun tsufa kwanaki sun yi musu yawa har sun daina al'ada idan an sake su iddar su tunda yanzu babu jini kamar yadda nassi ya nuna ya kisna min al-ma'idi sun ɗebe tsammani jini ya daina zuwa to iddar su shine salasatu ashhur haka wallahi lam yahidna yara kanana da basu kai shekarun fara al'ada ba inda za a yi wa yarinya karama aure sai ko miji ya sake ta bayan saduwa da ita gashi bata fara al'ada ba to ita ma iddar ta tunda yanzu jinin al'ada bai zo ba wata uku sai suka ce a nan gurin sai Allah ya ambaci zuwan jini da bai zo ba sai ce wata uku a madadinsa sai wannan nuna injini ya zo to da shi za a yi kirki kenan ina fatan kun fahimci mahallin shahi kun ga wannan shi ma dalili ne mai karfi wancan shi ma dalili ne mai karfi wanda kai ka nutsu da shi a cikin zuciyarka sai ka dauka inda mun daina yin tarjihi yanzu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna wa la yahillu lahunna ba shi halatta gare su su mata din an yaktumna ma khalaqa Allahu su ɓoye abinda Allah ya halitta fi arhami inda a cikin mahaifarsu me ake nufi da abinda Allah ya halitta cikin mahaifarsu ko a ce abinda Allah ya halitta na jariri idan mace miji ya sake ta kuma tana da juna biyu wanda kaga iddar ta shine ta haihu to amma dan ba ta so ta koma dan ba ta so miji ya ce yayi kome sai ta ce ai ba ta da ciki dan ta yi maza a ce ta gama idda to shine Allah ce bai halatta ba ta koyi abin da ke cikin ta na jariri ko kuma a'a gashi ta yi jini na al'ada din wato ma farka Allah ya hannu da jini na al'ada sai ta koyi shi cewa ba ta yi ba ba shi halatta mace ta koyi abin da ke cikinta wato ainihin ko na jariri ko kuma na jini na al'ada wanda yake zuwa a kowane wata imma dan saboda sai gaggawar fita daga idda imma dan ta hana mijinta kome imma kuma dan wato ta samu doguwar idda da miji zai dawo da ita dole ne ta faɗi gaskiyar hakikanin abin da yake tare ina fata an fahimta wato ki kun ga kenan abin da ya shafi al'ada mace ita ce ake gaskatawa sama da mijinta idan mace mijinta ya sake ta ta je ta yi waɗansu watanni ya zo ya ce zan yi komai ta ce wani komai ai na riga na yi jini guda uku ko na riga na yi tsarki guda uku ba yadda da iko ya ce ƙarya ke bi kika yi saura ɗaya don haka ina da iko in dawo da ki idan ya ce biyu kika yi ita kuma ta ce uku ne idan suka je wajen alkali sai alkali ya gaskata ta ya karyata shi saboda abu ne da ya shafi fasa'isin nisa ita ce ta san tayi ko ba ta yi ba sai bai shafi ka ba sai kan kana al'ada ne to me za ka mata jayayya ita da cibi ta ce ta yi kai kuma ka ce ba ta yi ba to tun da abu ne da ya shafi su irin da'awar da ta yi dole a gaskata ta to tun da duk da'awar da ta yi za a gaskata ta shine Allah madaukakin sarki ke zaburar da ita cewa ta faɗi gaskiya ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر باش halatta ga mata su koye abin da ya shafi cikin su al'ada ne ko su koye abinda ya shafi jariri da ke ciki bai halatta su koye ba in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir in sun kasance sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar kansu ina fatan kun fahimta to da haka abinda duk mace ta yi da'awa ta cewa ai yanzu ta yi jini uku shikenan ba da za a ta ta sai dai malamai suka ce sai dai idan ta yi da'awa a lokaci kayyadajje wanda ya yi kusa kwarai da gaske to menene lokaci kayyadajje su suke sabani waɗansu suka ce idan a cikin wata biyu ta ce ta yi jini uku dole a gaskata ta waɗansu suka ce a cikin wata ɗaya da rabi ma in ta ce ta yi jini uku za a gaskata ta za a kare ta ta ne idan ta yi da'awar jini uku akan abin da bai wuce wata ɗaya ba sai a za a wata ɗaya har ki jini sau uku ki jini ki sarki ki sarki jini ba zai yi ba amma in ya kai wata ɗaya da rabi wata biyu wata uku dan suka ce a wannan duk ba ne ba gaskata ta ko kare ta sai mu kirawo sauran mata yan uwanta mu ce ga wancan yar shekara kaza an sake ta yau kwana arba'in ko kwana hamsin ko kwana sittin ta yi da'awar cewa ta yi jini uku wai ta gama abin nan a wato idda kenan yanzu tana son ta sake aure ba ta son ta ko ba tana son ta hana mijinta kome shin zai iya wa mace ta yi haka idan sauran mata suka ba da mata suka ce eh ai zai yiwa mace ta yi sai a gaskata saboda abin da ya shafe a cikin dai ba wanda zai tambayi namiji sai dai ba da wanda mai karanta a littafi amma bai sai karanta ta koyi gaskata ba sai dai a tambaye ta ita kadai ko kuma a tambaye taron mata dan su tunda al'ada su ce sun san sun taba ji wata ta taba yin haka sun taba ji wata ta taba yin haka dan haka ɗan wanda su ce shikenan ba su taba ji ba wannan ba su taba yi ba wannan ba su taba yi ba wancan ma ba su taba yi ko ba su taba jin wasu tayi ba suka ce kai ƙarya ne ba taba jin haka ba cikin mata gaba daya na wannan sai to ƙarya suke yan uwanki mata sun kare ta ki amma mijinta ba zai karta ta ba alƙali ba zai karta ta mufti ba zai karta ta ba wala yahillu lahunna an yaktubna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna wa bu'ulatuhunna bi su ne suke da ikon dawo da su su ce sun yi kome fi zalika ismul ishara da ke cikin fi zalika yana koma zuwa ga salasata qur'in a cikin wancan lokaci na tsawon jini uku ko a cikin wancan lokaci na tsawon sarki uku kafin jini uku ya yanke ko kafin sarki uku ya yanke miji yana da damar bayan ya sake ke ce ya dawo da ke kuma dole shi koma shine bu'ulatu hunna ahaqqu bi rabbihin fi zalika to don saboda kar miji ya dawo da mace ba da nufin zama da ita ba sai dan ya cuce ta sai dan ya hana ta yin aure sai Allah ce in aradu islaha in su mazaje din sun yi nufin sulhu sun yi nufin suna so su dawo da matansu a ci gaba da zama ya saki matarsa daga baya yayin nadama tunda yayin nadama sakin ta yanzu tana cikin al'ada kuma saki ne na daya ko na biyu ba ta riga ta fita daga cikin idda ba to yana da dama ya ce na dawo da ke ko ya nemi izininta ko bai nemi izininta ba ko iyayenta sun yadda ko iyayenta ba su yadda ba dan a wannan lokacin har yanzu matar ta ce idan mutum ya sake matar ta saki daya ko saki na biyu lokacin da take cikin kwanakin al'ada har yanzu matar ta ce aure baya gutsurewa gaba ɗaya sai sai ta riga ta fitar da cikin idda amma matukar tana cikin idda matar ta ce da haka da zai mutu a lokacin za ta ci gadarsa da zai da za ta mutu ita ma shi ma zai ci gadanta duk za su gaji juna da haka ba shi halatta idan ya zo ce zai dawo da ita ta ce ba za ta koma ba ko mahaifinta ce ba za ta koma ba ko wakilin ta ce ai ba za ta koma ba ai ba neman izinin sa kake ba labari kake ba shi na dawo da ita shikenan babu yadda iya da kai in dai ya san addini in bai san addini bane ba zai sai ta gida ce ba ta koma ba amma ya san addini dole ya kyale ta koma da haka kai ma namiji sai aka yi kace da kada shi ne cewa yana radu islam an bayyana ku ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن su mata suna da haƙƙi مثل الذي عليهن kwatankwacin irin haƙƙin da ke kansu na cewa dole su yi wa mazajensu to su ma suna da irin wannan haƙƙi akan mazajensu din da dole mazajensu su yi musu bil ma'ruf ta hanya sananniya a shari'a walil rijali alaihinna daraja mazaje suna da daraja akan mata suna da daraja da falala kimar su ba ɗaya bace darajar su ba ɗaya bace ba da haka sai aka ce shi shugaba a kanta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd biyu yasa yake a kanta na farko falala ta ubangiji da ya ga dama ya fifita mazaje akan mata Allah ko fa'alul lima yuridu ne ba wanda yake ce masa dan da haka dalili na biyu dan ne ke daukan nauyin ciyar da ita tunda kansa zaki har ya zuwa ciyar da ita da sutura da wurin zama da duk abin da ya kamata wa bima anfaqu min amwali ababan nan guda biyu su suka ba shi kima da daraja a kanta da haka sai zaman to shine shugabanta abu na farko falalar ubangiji haka ga dama ya fifita bangaren mazaje akan yi. abu na biyu kuma abin da yake ciyarwa miji na daukan hidima da dawainiyar matarsa da haka sai zaman to shine shugaba a kanta shine ma'anar wal rijali alaihim da daraja wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke da sa sannan kuma shine hakim mai hikima a cikin dukkan abin da ya zartar na hukunci hukunci karin bayani guda biyu kawai zamu lafazin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru cewa mataye waɗanda aka saki za su yi jinkiri na zaman idda har jini uku ko tsarki guda uku wannan ba dukkan mata bane wannan hukuncin ya shafa a'a akwai sharuɗa kafin mace ya kasance iddar ta jini uku ne ko sarki uku sharuɗi na farko ya kasance mijin da ya aure ta ya taɓa saduwa da ita inda da aka yi aure bai taɓa saduwa da ita ba to kuma sai ya sake ta to babu wani idda a kanta zai iya saken ta yau da safe yau da yamma kuma ne zuwa aure ta ba komai a kanta dan Allah ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا محل الشاهد cikin ayar فما لكم عليهن من عدة تعتدونها in dai kun auri mata kafin ku sadu da su sai kuka sake su to fa babu wata idda da za ta yi muku kana sakin ta yau za ta iya aure a yau in tana so an gane ku kaga kenan babu yadda za a ce ta yi jini uku ko tsarki uku sai in miji ya taba kusantar ta na ɗaya kenan na biyu ya kasance tana yin al'ada din shekarunta sun kai ta yi al'ada sannan ba ta tsoho tsufan da za ta daina yi domin idan shekarunta ba su kai ta fara al'ada ba ko shekarunta sun kai ta daina yi to kaga wata uku za ta yi kamar da muka karanta da su wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum idan tabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yatubtu sharadi na uku ya zanto lokacin da aka sake ta tana da ba ta da juna biyu domin in tana da juna biyu iddar ta shine za ta kare lokacin da ta haihu tunda masu juna biyu Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna da haka idan mutum ya saki matarsa yanzu muna karfe hudu da minti ashirin na yamma sai ta haihu bayan an sha ruwa da magariba shikenan ta kammala idda an gane ne? ta riga ta kammala idda dan da shi ulatul ahmad ajruhunna wato lokacin tsawon idda su shine kawai su haihu da zaran sun haihu sun riga sun kammala ina ba ta mun fahimta ashe wannan aya tana magana ne akan matayen da ko dai lalle an taɓa kusantar su a aure sannan kuma ya kasance ba su da juna biyu sannan kuma ya zanto ne ya zanto babu ciki tattare da su to wannan shi ne waɗanda aka ce ya tarabbasna bi hinna salasta furu za su yi na watanni guda uku kalmar walahunna wato na tsarki guda uku ko jini guda uku kalmar walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'aru mataye suna da haƙƙi akan mazaje kwatankwacin waɗanda su mazajen suke da su akan mataye wannan jumla a dunkule take amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fashin ta a cikin hadisai masu tarin yawa wani mutum ya tambaye shi menene haƙin da kowace mace take da shi akan mu sai manzon Allah ke cewa ka ciyar da ita idan ka ci ka tayar da ita idan ka sha ka yi mata tufafi lokacin da kai tufafi sannan kuma idan ka tashi ladabtar da ita karka doki abin da ya shafi kewayen fuska sannan kuma karka munana mata shine faɗin bakar magana kamar mutum ya zage ta ko kuma ya aibata gidansu ya ce ɗan talakawa ko ya aibata ƙabilarsu, ko ya aibata garinsu ya ce ɗan ƙauye ko wani abu mace haka maza Allah duk ya hana wannan mace tana da haƙƙi akan ta karka mata wannan sannan kuma ya bayyana a cikin wani hadisin haƙƙi da mace take da shi na kusantar ta ko saduwa da ita ko ɗauke mata kewa ta fuskar saduwa don wannan bangare ne cikin bangalori na aure irin yadda take da wannan haƙƙin a kanta ita ma tana da shi a kanka irin yadda kai aka ce idan ka nemi kusantar ta taƙi za ta kwana mala'iku suna tsine mata albarka Allah kuma ba zai yarda da ita ba sai lokacin da ta zo ka nemi afuwa ka ce ka yafe sannan Allah ya yarda da ita ha kuma sallar ta ba za ta karɓu ba har sai lokacin da kai ka amince da ita to irin yadda aka faɗa haka kai ma ka tabbatar tana da wannan haƙƙin a kanka duk da kai hadisi bai zo ba ya ce a tsine maka albarka amma wannan ayar ta ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali alaihinna daraja lalle tana da haƙƙi kai ma a kanka irin wanda kake da shi a kanta wannan misliya din da Allah ce wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf wato misliya fil ijab ba fi adadin wajibat kake dangin wajibi da yake kanta wanda dole kai ma kai ma akwai wani dangin wajibi da yake kanka kuma dole kai mata. da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan kwarai da gaske da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yafi kowa kyautatawa a cikin ku shine wanda yafi kowa kyautatawa iyalinsa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi ku kyautatawa iyalinsa yace ni ko na fi ku kyautatawa iyalina da haka manzon Allah ke zama ya hira da su sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ya tsira da ya tsira da ummu na Aisha haso biyu karo na farko ta tsire mishi karo na biyu ya tsire mata sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya samu Aisha tana shan wani abin sha sai ya karbi kofin da take sha sai ya sanya bakin shi daidai inda ta sa bakin ta sha da haka manzon Allah yake yin tarhimi wajen kiran sunanta sunanta Aisha to amma sai ce ya Aisha. dan sanya mata wani karsashi a jika ta ji cewa ta isa a wurin miji wato ta ji cewa a ce bayan wasu shugaba kuma abokin wasa ne abokin wargi ne abokin kwarkwasa ne abokin a tattauna da shi a yi shawarwari ne ya aish haka manzo Allah yake faɗa sama sama da ummu na Aisha Dukkan dukan waɗannan suna daga cikin ababai waɗanda mataye suke da shi na haƙƙi wato ainihin akan mazajensu wanda dole ne su a ƙarƙashin wannan aya ko wani abu da imamul qurtubi ya kawo mai ban sha'awa don haka sai ɗauko littafin gaba ɗaya dai in karanto muku don ku san cewa wato aikin aiki karkashin walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja yace ga Abdullahi dan Abba yana cewa inni la atazayyanu imra'ati kama uridu an tatazayyana li yace da dama nakan yi ado ga matata ba dan in je unguwa ba ba dan in tafi dauran aure ba ba wai dan yau juma'a ba kawai in yi ado in zauna a cikin gida in sanya turare in karya hula ga kaya masu kyau domin matata kamar yadda nake son ita ma ta yi wannan haka abdullahi dan abba zai faɗa sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma uhibbu as an tanzifa kullu haqqin ladhi li alaiha fatastawjiba haqqaha alladhi laha alayya yace ba na son dukkan wani haƙƙi na in ce sai ta bani dan ni ma ba na son kuma ta zo ta ce dun na ta din sai na bata na san ba zan iya bata na ta gaba ɗaya ba zan yi kokari in bayar to ni ma kar in ce sai na nemi na wa ɗari bisa ɗari ina fatan kun fahimta wato idan ka ce dole sai ta ba ka naka hakkin ɗari bisa ɗari kai ma sai ka yi tunani kana ba ta naka ɗari bisa ɗari idan kana so ta yi maka ado to kai ma kana yi maka ado idan kana so ta shafa turare to kai ma kana shafa turare kawai idan ta ji ba dan ka fita unguwa ba ba dan ka tafi ɗauran aure ba a cikin mako wanda yake zaune a gida baya ado sai in zai je ɗauran aure sai in zai fita kasuwa ko in zai shi ofis amma in yana zaune a gida daga shi sai daga yaran wando da babban riga ba jamfa kai su ko tajewa bai ba bai gyara gemunsa ba bai gyara gashin bakinsa ba bai goge hakoransa ba bai yi kaza ba bai kaza ba kawai yana zaune wai aiki a gida yake in ka ce zuba mun ruwan wanka dama mun ruwan wanka ma'ana za su daura aure ko za su kasuwa ko za su office ita ba ta da kimar da zai mata wanka to abdullahi da abu da ce yadda nake son ta yi mu ne ma haka nake mata daga nan sai imamul qurtubi ce amma zinatul rijali amma ado na mazaje fa ala tafawuti ahwalihim wannan gurgurdan yadda halayensu suka sha babban adan da ake a birni ba shi ake a kauye ba adan da dan boko zai ba shi dan kasuwa zai ba adan da dutti zai ba shi saurayi zai ba ala tafawuti ahwalihim kowa da irin adansa fa innahum ya'maluna zalika ala al-labq wal wifaq yace babban dai abin da ake so su kware wajen iya ado din su mazaje in za su yi wa matan su ado wal wifaq kuma su yi abin da shi ita matar ta fi sha'awa dai idan kai ado da abin da ba shi ta fi sha'awa ba kila wata ba sa son jan tufafi gawu kai sai kace ka samu ta jan shadda gawu tana daukar ido kaga ba za ka burge ta ga jan shadda ga jan tabarau ga jan dara ga jan takalmi <laughs> sai ka ce ana wasan kunna wuta ba wasan kunna wuta ake ba kila wata bulu take so kila wata abin da take so mai ruwan toka kila wata mai ruwan kwai take so kila wata kore shadda take so sai ka tambaya ko shadda ce ka zabo guda biyu ko uku sai ka shigo gida wacce kike so in saya wacce ta fi burge ki idan huluna ne wacce kike so in saya wacce ta fi burge ki qurtubi ce kai dai abin da zai dace farubba ma kana zinatan taliku fi waqtin wala taliku fi waqtin akwai adan da zai dace da wani lokaci amma ba zai dace da wani lokaci ba adan da za a yi da rana ba shi za a yi da daddare ba da daddar bayan sallar isha'i na sa wani babban riga har da jamfa da ya ciki ai sai ka samu kayan da za su dace da wannan lokacin kuma ana sanyi ina kai ina sa kaya wanda ba na sanyi ba ana zafi sai a ganka da riga sanyi a jikinka kuma ka san bai dace ba duka hada gumi komai za ka yi shi daidai dace fa zinatun taliqu bi shabab wa zinatun taliqu bi shuyukh wa la taliqu bi shabab akwai ado da yake dacewa da samari bai dace ga dattijai su ba akwai wanda yake dacewa ga dattijai bai dace ga samari su ba ala tara anna shayta wal kala idza hafa sharibahu ka bihi zalika wa zanahu ba ka ganin mutumin da yake irin shekaru 40 zuwa 50 lokacin da ya rage gashin bakinsa sai kaga cewa hakan yayi masa kyau yace amma saurayi wanda bai fara gemu ba gashin baki fito idan ya aske shi kuma sai kaga yayi muni na fata an ta yace sai ka ga muni wa idza waffara niyyatuhu wa hafa sharibahu zanahu zalik amma saurayi idan yana da wadataccen gemu kuma ya datse gashin baki bai tsawo ba sai da hakan yayi masa kyau za ka gani wato kaga ahlus sunna ne wannan littafin lalle <laughs> imam al-qurtubi ahlus sunna ne wato yace wa kadalika fi sha'an al-kiswa haka abin yake wajen tufafi fa fi hadha kulluhu ibtida'il huquq a cikin wannan duk ana so ka ba ta cikakken haƙƙinta fa inna ma ya'malu ala al-labab ni dai abin da nake so in ji qurtubi ya kasance ya gwanince wajen iya ado wal wifaqi kuma ya mata irin adan da ita ce take sha'awa li yakuna inda inda mar'atihi fi zinatin tasurruha wa yu'iffuha an ghayrihi min ar-rijali hikimar cewa kai mata abin da take so dai ita ce za ta gani sai hakan ya kasance ya dakatar da idanta akan ka bata ƙetare ka ta hango wani ba idan kai adan da baka burge ta ba sai ta tana sha'awar ta ga wannan adan a cikin wani namijin idan kai karin hular da ba shi take so ba sai ta ga tana son ta kalli wani namijin da ya karin hular da shi ya fi burge ta idan ka yi magana wadda ba ita take so ta ji ba sai ta ji tana son ta ji wata maganar a wurin wani namijin ba kai ba to shi sa ake so ka kula me take so tun daga zance har tufafi har sa hula har komai dan kai mata abin da za ka rintse mata ido ba za ta ga kowa ba sai kai wannan ka duk abinda malamai suke zana wani addinin musulunci wa kazalikal kuhul min ar-rijali yace to sa kwalli a wajen mazaje minhum man yaliqu bihi wa minhum man la yaliqu bihi akwai wanda in sa kwalli zai so akwai wanda in sa kwalli zai muni in ka san ka sa kwalli muni zaka yi to bai kamata ka sa fa amma tibu yace amma kaga turare wasiwa da aswaki wajen goge hakori wal qilal da sakace tsakanin haƙori ta yadda da tukar ya tsaya tsakanin haƙori warrami bidaran da gusar da dukkan wani gashi a jikinka gashin hamata da gashin gaba da sauransu wanda dai duk bai dace a ganshi ba gusar da shi wa fuduli shi'ari da dukkan wani abin da ya tsaru kan bukata na gashi wa tatahiri da yawan wanka akai akai wa kalmin azhari da yanke farce fa huwa bayyinun muwafiqun lil jami' wannan ya dace ga dattijai ya dace da samari kowa zai filare asuwaki akai akai wanka akai wankan safe daban wankan daddare daban yace wannan ya dace da kowa ya ce wal khidab bi shuyukh ce kun shi ko da suna iya yi ina ga wannan dattijai irin daga garin suke nan ko ba haka ba wal khatam lil jami' amma sanya zobe ya dace da kowa da saurayi da dan tsaka tsaki da tsoho duk za su iya sanya zobe min shababi wa shuyukh zina wa huwa halyu rijali ala ma ya'ti bayanuhu fi suratul nahl yake son ya zo ai ado ne na maza kamar yadda bayanin sa zai zo nan cikin suratul nahl a gabatan summa alaihi an yatawakha awqati hajatiha ila rajuli sannan ya kamata in yana zaune da mace ya kiyaye wani lokaci ne take bukatan ɗa namiji fa yu'ifu hadan ya kosar da bukatar ta a wannan lokacin wa yughniha an tatallu ila ghairihi ya hana ta leke dan kallo wani baki ba wa irra ar-rajulu min nafsihi ajazan in namiji ya ga ya kasa ta wannan bangaren an iqamati haqqihi fi marji'iha baya iya biya mata bukatar kwanciya akhadha min al-adwiyati allati tazidu fi bahihi wa tukawwi shahawatahu hatta yufa babu laifi je nemo magani ya dan kara kansa kwari dan ya gamsu Imam qurtubi ya faɗa Imam al-Qurtubi ga shi al-Jami' da wato dan haka malamai da suke bayani akan wannan ba sa jin kunyar su bayyana wa abin da yake ilimi ne ya tabbatar da shi kuma haƙƙi ne da mata suke da mata suke da shi a wurin mazajin su dan haka ma suke cewa yana daga cikin hikima kar tsoho dan shekara hamsin ya ce zai auri budurwa yar shekara sha shida ko sha bakwai domin matsalar da za ta faru shine idan aka ƙara shekaru ashirin nan gaba ko mu ce a ƙara idan a ƙara a shekaru ashirin nan gaba tana da shekara sha bakwai ya zama shekarun nawa talatin da bakwai shi kuma shekarun nawa saba'in shi sha'awarsa ta ragu ita kuma ta zo daidai ganiyarta ba zai iya biya mata bukata ba da haka da tije sai su hakura su samu shekara da biyar talatin da aka tafi tare ko ba haka ba amma kar a zo kai kai expire ita kuma tana nan da sauran batiran ta suna aiki har yanzu kai kuma ka riga ka kammala shi yasa imam ibn al-jawzi a cikin littafin saidul khatir yake cewa in har tsautsayi yasa dattijo ya aure yarinya yace to ya samu abin da zai rinka ba ta na cin hanci da ya lallace ta ba ta hakuri amma dai ba zai biya mata bukata <laughs> aka yi faɗa cikin littafin saidul khatir ka ga wannan tun shekara fara da suka wuce manyan malaman musulunci dan yana da littafin tafsiri zaidul masir zadul masir yana da littafai na hadisi shi yake da kutub kitabul mawdu'at tattara hadisai da aka yi wa manzon Allah kare ya littafi akan su da sauran wato da su tafi a bangarori daban-daban na addinin musulunci wato dai walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim rashin gane haƙƙin da mace take da shi akan ka wani lokaci sai ka saka kare da haƙƙin ta kuma ya kasance hakan ya sa cikin wani hali ko ita ta kare da haƙƙin mijinta hakan ya jefa mijinta cikin wani hali amma idan kowa ya gane cewa yana da haƙƙi akan dan uwansa yadda zaka zaɓi magana mai kyau ka faɗa wata magana matar banza a waje ba haka za ka yi ba zaɓi magana mai kyau ka faɗa matarka yadda ka yi ado mai kyau dan wata karuwa a waje ba haka ka yi ba yi ado domin matarka yadda za ka zaɓi abinci mai kyau lemo mai kyau na sha irin wanda yake na zamani ko na cikin kwalba ko na cikin gwangwani ko na cikin leda ka je ka kaiwa wata dan ka burge ta to ya kasance iyalinka zaka kawo idan har muka yi haka sai gidanmu su gyaru sai ya kasance kasuwar karuwanci ma ta mutu gaba daya to amma sai kowa tsakanin maza da mata ya tsaya tsaye ya gane akwai wajibi a kaina dole in sauke shi ita mace ta ji ko wajibi a kaina dangane da abin da shafi miji na dole in sauke wannan wajibin ya zan yi in gyara miji ya gane haka to shikenan sai komai ya abin amma idan ya kasance mace mace ta kasa yi wa mijinta wannan ba ya da tsoron Allah idan wata ta yi masa auje sai ta kwace miki miji ke kina zaune a gida da haka ya kamata a yi wani sai ka kwace miji kuna kana zana gida ha kai ma namiji idan ka kwace wa matar ka wannan sai wani ya kwace ma mata kai kuma kana zaune a gida haka baka sani ba duk irin wannan yana faruwa da haka duk abin da ka san matar ka za ta yi sha'awa ka kiwace shi ka mata idan ka ki mata da ganganci to za ta yi sha'awar wannan ta hanyar haramu. illa ya ka in mai tsoron Allah ce kira tsoron Allah ya katangace ta in mara tsoron Allah ce kuma babu yadda ka iya Allah rufa mana asiri Allah shi duka tanga Allah sun ya katanga karfe tsakanin mu da dukkan ayyuka na fasadi ubangiji ta ala ya wadatar da mu da halal ta yadda ba sai mun je ga haram ba ubangiji ta ala ce walil rijal na daraja wallahu azizul hakim sai aya ta at-talaqu marwatan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفت أن ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وبنجد الطلاق مرتان saki iri biyu ne lafazin at ana nufin at kamar yadda as yana nufin at-taslim suka ce at-talaq din ne wato mudaf ne akwai mudaf ne akwai da aka shafi ma'ana adadu tatliq marratan adadin saki wanda ake iya yin komai a cikin sa guda biyu ne daga nan idan mutum ya saki yana da nema ya dawo da ita ya sake yin saki na biyu ya ce ya dawo da ita daga nan gurin fa imsakun bi ma'rufin ko dai ya rike ta hanyar da ta dace a shari'ance babu cuta ba cutaswa aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya sake ta kuma tare da ihsani da kyautatawa saki ba tare da zagi ba saki ba tare da cin mutunci ba saki tare da bata da kyauta ta tamattu'i da aka ce idan an saki mace a bata kamar yadda ayoyi za su yi bayani a nan gaba wato kaga lokacin zama ana son a rike da kyautatawa lokacin saki shi ma ana son a shige ta kyautatawa yadda a zama za ka kula da ci da sha da sutura da duk abin da yake da alaka da wannan to haka wajen saki za ka lura wani lokaci ne shari'a ta ce a saki mace shari'a ba ta yadda a saki mace ba lokacin da take jinin al'ada har sai lokacin da ta samu sarki. shari'a ba ta yadda a saki mace ba idan ta samu tsarkin da ka sadu da ita dole sai ka jira sai ta sake yin wani al'ada ta yi tsarkin da baka sadu da ita ba shari'a ba ta yadda ka saki mace ba ka ce dole ta kwashe kayan ta yau tunda saki na ɗaya ne ko na biyu a gidanka ne za ta zauna ta yi idda kai za ka ciyar da ita ka shayar da ita a cikin wannan kwanakin idda salatu ta kuru'in da muka bayyana a baya tsarki uku ko jini uku sannan a cikin wannan lokaci ba zagi ba cin mutuncin iyayenta ba yin kwalla da kayanta ba kira mai abu kura ce dole a kwashe kayanta fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum bashi halatta gare ku ko mazaje an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku ce za ku karbi wani abu cikin abin da kuka baiwa matayenku a matsayin sadaki illa an yakhafa Allah yuqima hududallah sai fa in su ma'aurata sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba Abin da ka kashewa matarka lokacin aularta wanda ya shiga cikin ma'anar sadaki sawa'un kaya ne aka sa cikin ma'anar sadaki ko kuɗi ne zalla ka bayar a matsayin sadaki ko kuɗi da kaya a matsayin sadaki sai ka zo za ka rabu da ita ba ka cewa kawo duk abin da na kashe daikin su ke shine wallahi hidu lakum an kuzo min ma ataytumuhunna shay'an illa an safa, Allah yuqima allah, sai dai in sun tsoron ba za su iya tsaye da dokar Allah ba fa in kuntum Allah yuqima hududallah fa in khiftum idan ku waliyan aure majibanta lamarin ma'aurata biyu dangin miji da dangin mace in khiftum idan kun ji tsoron Allah yuqima hududallah ma'auratan nan ba za su tsare wa juna dokokin Allah ba na zaman tare fala junaha alaihima a irin wannan lokaci babu laifi fi maftadat bihi cikin abin da ta fanshi kanta da shi ita mace ma'ana mace tana tare da miji bayan an riga an yi aure sai miji da kansa ya ji baya sha'awarta da san yana son ta yanzu baya son ta to ba ya da ikon ya karɓo wani abu don ya sake ta sai dai ya sake ta haka kawai dan kare cutar da ita ana zaune mace ce ta ji ba ta sha'awar miji da ita ce ta ce sai shi in ba shi ba rijiya yanzu kuma ta fata ba ta so to ba za ta zo ba ta matsa miji ta ce dole sai ka tafi a ni ina son ki dan da zaki ce dole sai na sake ka dole sai na sake ki ba zan sake ki ba a dole sai ka sake ni a ni ba zan sake ki ba a irin wannan yanayi sai aka kawo musu hanyar da za su yi shine ta yi abin da duk ya kashe da sunan sadaki to sai ta ɗauki kayan su ko ta mayar masa idan ya karba shi kuma sai ya sake ta shi kenan an riga an huta waɗansu malamai suka ce karɓar wannan abin da ya kashe kaɗai sunansa saki ko da bai ce na sake ba amma dai hadisi ya nuna cewa akwai kalmar saki a ciki domin lokacin da wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi na wane ba na zargin sa game da addini ba na zargin sa game da dabi'u na gari mutum ne mai riko da addini mai halaye na gari sai dai ina jin tsoron kafirci a cikin musulunci abin nufi ina jin tsoron in saba mushi ba zan bi dokokinsa ko umarninsa ba zan tangare masa tunda bana kaunarsa wannan nake jin tsoro in ko na tangare masa Allah zai kama da wannan laifin sai manzon Allah ya ce za ki mayar masa da gonarsa da ya baki a matsayin sadaki a taruddina alaihi hadiqatuhu tace ke eh, zan bashi gonarsa sai manzon Allah ce iqbalil hadiqata wa talliqha taliqatan gonar ka kai mata saki daya to kaga nan bayan ya ce karɓi gonarka sai kuma ya ce ka sake ta inda karɓar gonar kadai saki ne da ba kuma sai an ce sake ta ba amma ka karɓan gonan wato ainihin daban cewa ya sake ta kuma da to da haka dai wannan shine abin da ake kira kulu'i mace ya bayyana gare ta daga baya ba ta son miji shi ko miji na son ta to a nan gurin sai ta dauki abin da ya kashe wajen aurenta ta bashi shi kayan shi don ya samu auren wata da wannan ita kuma shikenan sai ta tafi aure ya lalace ko mu ce aure ya su dan waɗansu suna ganin wato shi wato anashin kulli fasfi ne lalata aure ne ake ba wai saki bane ba waɗansu kuma suna ganin ba fasfi bane ba saki ne to da haka ne ma sai malamai suka yi sabani kuma shin idan an idan an yi kulli ga mace menene abin da za ta yi ta yi yadda jini daya ko sai ta jini uku waɗansu malamai suka ce sai ta jini uku sannan ta yi idda Usman dan Affan kamar da aka rubuta daga gare sai idan ta yi jini dai shi kenan ta riga ta yi idan za ta iya wani aure. in dai khulu'i aka ina ba ta amfani sannan miji baya da dama bayan ta bashi abin sa ya karba aure ya lalace ko ya sake ta daga baya kafin ta kammala idda ya zo ce na dawo da ke babu komai a cikin khulu'i da haka ne makowa maliki yanzu suka ce al khulu'u talaqatun ba'ina abinda suke nufi talqatun ba'ina bi ma'ana a yamliku zawju radda zawjatihi ilayhi namiji baya da ikon dawo da matarsa dole sai ta kammala idda sannan a sake neman aure daban sawa'un shi ne yake son ya dawo ita kuma ta amince ta sake komawa ko kuma wani ne daban ba shi ba ina fata an fahimta shine fa in kuntum Allah hududallah fala alayhi ma fi muftazat bih tilka hududullah waɗannan sune dokokin Allah da ya kiyakance muku fala ta tafu hakar ku kitare su wa ta yata'adda hududallah dukkan waɗanda za su ƙetare dokokin Allah bisa ganganci fa ulai ka hum zalimun irin waɗannan ne azzalimun jallati fa in talaqaha fala tahinnu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها إذا يسكيت سكين أخو me yasa muka ce saki na uku dan a baya ce at-talaqu marratan saki wanda ake da ikon kome guda biyu ne sai yanzu ai ce fa in idan ya sake ta ya zama nawa kenan na uku to fala tahillu lahu min ba'du ba ta halatta a gare shi daga baya hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani namiji ingantaccen aure wanda ba ittifaki suka yi ba da mijin farko don wani lokaci mutum zai saki matarsa saki uku daga ba sai Allah ya jarrabe shi je na kaunarta ita ma Allah ya jarrabe ta tana son komawa sai je samu ne yarjejeniya da shi da Allah ka je ka auri wance idan ya so bayan kwana kaza sai ka sako ta da in samu damar mai da ita tunda an ce idan an yi saki uku dole sai an sake wani sabon aure to idan an yi irin wannan yarjejeniyar tsakanin miji na farko da miji na biyu wato gaba ɗaya su biyun Allah ya la'ance su domin miji na biyu ya zama almuhallin miji na farko ya zama almuhallalu lahu wanda aka halatta masa kenan shi wannan yana kokarin halatta mace ta koma gidansa na farko shi kuma wancan ya tsaya yana jira a halatta masa dan ta dawo duka guda biyun manzon Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka ina fata mun fahimta amma idan ita matar ce ta je ta samu wani bazawari suka yi ittifaki ka aure ni amma fa daga baya za ka sako ni ka ba da mijin farko aka yi ittifaki ba shi mijin farko ba da labari ba ita ce ta je ta yi aure auren da ake kira auren kashe wuta da haka sun kaucewa matsalar wannan hadisi sai dai abinda ake jin tsoro su fada wata matsala ta biyu wadda ba wannan hadisin ta shafa ba ita ce auren mutu'a domin auren mutu'a temporary marriage kenan shine wanda miji za su yi yarjejeniya da mace kan cewa zai aure ta zuwan sati daya idan sati daya yi kenan ta ko zuwa kwana goma ko zuwa kwana biyar wanda manzo Allah ya haramta wannan a fatahu makka yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah a ranar da aka fatahu makka manzo Allah ya haramta shi amma in shi a har yanzu suna yin sa auren mutu'a mutum ya yarda ne ya zuwa lokaci kaza shikenan aure ya mutu to a nan gurin kaga idan har mace ta zo ta yi ittifaki da kai cewa mijinta ne ya sake ta saki uku yanzu tana son dole sai ta sake wani aure ta koma da haka ta yi yarjejeniya da kai ka yarda ka aure ni dan lokaci kaza shikenan ka sake ni gaskiya wannan yayi ne da auren mutu'a in ba mu yi nasi kai tsaye mun ce auren mutu'a ne ba akwai kama mai girman gaske tsakaninsu da auren mutu'a to kaga anan gurin abin da ake ji masa tsoro kenan amma idan mace bata yi yarjejeniya da mijin ba ita ce a zuciyarta ta san wannan auren da za ta yi na biyu auren kashe wuta ne amma lokacin da ya zo zance ta ba shi fuska komai da komai faran faran an zo an yi aure ta riga ta tare an yi amarci kwana biyu kwana uku kawai da nan ka dawo gida da yar zarka a hannu sai aure ta ɗaure fuska haka san za a yi sai yake kawai ta yadda ta fita ba ta nan take shiga ba ta yadda kawai duk dai ta yi kici kici da ita har kai ka ji dai kai ina amfani wannan musiba ka rubuta daga daga take ta sai ta koma ya halatta ina ta yi in ta koma wurin na farko ba komai dan ba auren mutu'a bane ba wannan bai yi kuma da auren mutu'a ba ba kuma da zai na ake da mijin ba sai dai kawai a nan gurin ba ta kyauta ba da sai masa rufa rufa Ta je gidanta ba da niyyar zama ba da nufin kashe wuta shi yasa aka samu suna auren kashe wuta ina fata an fahimta dan haka dai a takaice ya yan uwa idan mutum ya saki matarsa saki na uku to ba shi halatta ya yi komai har sai ta auri wani namijin kuma idan ta aure shi ya kasance kwanan aure ya fara tsakanin su da akwai matar da mijinta ya sake ta irin wannan saki uku sai dai ta auri wani mijin sai ta dawo wajen manzon Allah ta ce wallahi wannan mijin nawa na biyu da na aura matsayinsa aure na kawai matsayin geza ta bargo ko geza ta gwado wanda ake rufa da shi kun san geza dai ma'ana kamar lagwani ma'ana baya da karfin mazakuta sai manzo Allah ce wato kina son ki sake shi kenan ko ya sake shi ki koma wurin na farko tace kwarai abin da nake so kenan sai manzo Allah ce la hatta tuzuqi usailatahu wa yuzuqa usailatahu har sai ya dandane ki ke makin dandane shi yanzu an yi aure bai taɓa saduwa da ke ba kila saboda baya da mazakuta kamar da kika faɗa ko dan wani dalili yanzu kuma kina son ya saki shi koma wajen na farko ko ya saki ki bashi halatta ki tafi wajen na farko har sai kin yi auren da lalle miji ya taɓa saduwa da ke a ciki sannan idan ya saki ki ne kika yi idda sai na farko kuma yana dama ya miji ina fatan kun bayyana mas'ala shine fa in tallaqaha fala tahidu lahu min hatta ghayra fa in tallaqaha idan ya sake ta fala junaha alaihi ma an yataraja'a shi nabi din da ya aure ta da ya sake ta to babu laifi an yi saraja'a su koma ita da wancan na farko in zanna an yuqima hududallah in sun sami yaqini a zukatansu ko sun rinjayar da zato cewa za su tsaye da dokokin Allah ita za ta kare mutuncin su shi ya kare nata wa tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne ake muku bayanin su yubayyinuha ubangiji ta allah ke bayyana su da ya alamu ga mutanen da suke da sani وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء ku mazaje idan kun saki matayenku fa ajala ajalahunna sai ya kasance lokacin iddar su ya kusa saura kaɗan iddar su ta yanke to fa amsikuhunna bi ma'rufin idan kuna son su sai ku rike su tare da kyautatawa ku yi kome ku ce na dawo da ke aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma ku kyale su idda ta su ta kare in ba ku da sha'awar yin komai su ma ta hanyar da ta dace a shari'ance ka kula da ladubba na saki ka kula da ladubba na zama din in za ka zauna da su ka kula da wajibabban al'amura da aka tilasta maka wajen zama da ita ka lura kuma da wajibabban al'amura idan halin rabuwa ya faru wala tumsikuhunna diraran ta'tadu kada ku ce za ku rike matan ku diraran da nufin tutaswa ta'tadu dan ku ketare iyakar ubangiji wato ba shi halatta ka ce na dawo da ke bayan ko ba nufin a zauna lafiya kake ba a'a nufi kake ka hana ta auren wani kawai nufi kake ka cutar da ita ko nufi kake ka sa ta cikin wani hali na damuwar da sai ta fanshi kanta ta hanyar dawo maka da sadakin ka wannan bai halatta ba shine wala tumsiku wannan zirarar li wato kar ku ce za ku rike su dan cutarwa dan ku yi ta'addanci wa man yaf'al zalika dukkan wanda ya aikata abin da aka ambata dinnan wato ya rike mace da nufin cutar da ita faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku riki ayoyin Allah da hukunce hukuncen sa ababan yau isgilanci wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah madaukakin sarki akan ku nima ta musulunci ni'ima ta saukar da alkurani da saukar da waɗannan dokoki wama anzala alaikum minal kitab kuma ku tuna abinda Allah ya saukar akan ku na littafi wal hikmati da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'idukum bihi wanda yake muku wa'azi da shi wattaqullah ku tsorata Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani cewa lallai Allah madaukaki alimu masani ne bi kulli shay'in dangane da kowane irin al'amari babu abin da yake jahilta ba shi halitta ga mutum ya rike mace cutar da ita da nufin sai ta fushi kanta zai yi hakan ne kadai a lokaci guda idan ya kasance ta aikata alfasha kamar da suratul nisa ta faɗa illa an yati ne fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya to shine mutum zai iya rike mace har sai ta fushi kanta da kanta shine ko malaman da suka ce alfasha mu bayyana kamar da ta aikata ta yi zina mutum matarsa ta yi zina ya sake ta haka ya yi hasara ya ci gaba da rike ta idan zai ci gaba da zama da ita haka bayan gashi ya tabbatar ta yi zina ko ya ganta da idansa ko ya samu shaidu masu kwari akan cewa ta yi to a nan gurin sai ta matsanta mata har ta ji dai kawai ta gwammace wa kiɗa da karatu ma'ana har gara ma ta kashe ko ta bashi ko nawa ne ya kashe wajen aurenta don ya sake ta to wannan tunda ta yi fasikanci ya halitta kai mata wannan musgunawar hatta fasikanta waɗansu malaman suka fassara cewa fahisha mu bayyana shine idan ta yi rashin kunya ga iyayenka kuna zaune a gida ɗaya kai da iyayenka amma tana yi wa iyayenka rashin kunya ba ta ganin girman su ba ta ganin mutuncin su an bincika su suna kiyaye haƙƙinta na matar ɗansu amma ita ba ta kiyaye haƙƙinsu na cewa iyaye ne ga mijini to wannan ma za ka iya musguna mata har ta ko kuma idan ta yi nishuzi wato ba ta jin magana yi kaza ba zan yi ba ko kuma ko ba ta ce ba za ta yi ba karshe dai har ka je ka dawo ba ta yi ba ba ko manta ta yi ba ko yi kaza ta tashi ta yi ba yadda kake so ba ko kuma je ki yi kaza mana ki je ki mun kaza mana su kai tsaki sannan sai ta tashi ta je ta yi to wannan don rashin kunya ne wanda mutum zai iya musguna mata hatta ta cikanta da kulubi ina fata an fahimta dan kaka je kai hasara dai da kai ma tsaki ka ji haushi ka zo kai fushi kai kai hasaran sadakin ka yanzu ba ka da sadakin da zaka aure wata to amma kai ma sai ka juya ta wata tsiyar ne ka sa ta a bango ta ji gara ma dai ba ta gidan da tana gida sha ba sai ki mai gidan ki ba ni aure yanzu na fara ka sake ni ce ni kan aure yanzu na fara ba ni ba ki in kina son suke take ba ni sadaki to wannan fa mutum zai yi haka ne idan ta zo bi fahisha bayyana. dan kar wani ya ribaci wannan shi ne baya son ta ya matsa mata in kai ne baka son ta sai dai ka saki ba maganar ka nemi wani abu don idan ka nemi wani abu bai halatta maka karfa ba ko da ta baka kamar yadda aya ta bayani cikin suratul nisa sai Allah shi وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تحضنوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون حديث يا تبت سكين سيد البخاري أكو صحابي ميسونا معقل ابن يسار معقل ابن يسار yana da kanwarsa wadda wani sahabin ke aurenta sai rabuwa ta faru tsakaninsu sai ta dawo gida ta yi idda har ta kare ba tare da mijinta ya zo ya yi kome ba bayan kammala idda daga baya sai je yana kaunarta yana son ya sake zuwa ya nemi aurenta sai ya zo zawarci don ya aure ta sai ma'akil ibn da yace ba zan taba yadda in baka ba san na ga kimar ka na baka ka sake ta kuma dan rashin kirki ka bari har sai da ta kammala idda ba kome ba yanzu ta kammala idda ka zo ka ce kana son ta koma ba za ta koma ba ita mace tana so ta koma mijin ma yana son ta koma a sake yin sabon dauran aure da sadaki da komai shi kuma wani yace ba za ta koma ba sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza tallaqtumun nisaa idan kun saki matayenku fa balagna ajalahunna sai ya kasance idda su ta riga ta kare ko tana dab ta kare ko kace idda su ta kare fala ta hunna an da azwajuhunna to ku waliyai ma'ana majibinta lamarin mace kai alwalinta ko alwali ko waɗanda suke waliyai na mata fala ta hunna kada ku ce za ku hana su an da azwajuhunna su auri mazajen su na dafin da suka suke su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun amince a tsakanin su ta hanyar kyautatawa wato kamar ila da sun yi gaggawa ne yayi gaggawa yayi saki ita ce bata kyauta ba sai wani abu daga bayan ta yana dama shi ma yana dama suna son su koma baya halatta ko waliyan su kace ba za su koma ba tunda sun yadda suna son juna sawa'un sakin ta ne zo zai komai kafin idda ta kare dama wannan ai ku sanar da ku ne zai yi amma ba nema ke yarda ku ba ta in kun yarda ya komi in ba ku yarda bai fasa da ya ce ya komar da ita shaidu guda biyu kawai zai kafa da wani da wani ina kafa ko a matsayin shaida na dawo da matasa da na saki shikenan ta zama matarsa matakar kuna cikin idda ba ta kare ba amma idan idda ta riga ta kare to a lokacin nan da yanzu shi ba zaure ne neman aure ki kaga sai ya nemi yarjewa daga wajen alwali sai yin alwali ya ga dama ya bashi to dukan su dai ko wancan din ko wannan din Allah ce fala ta'buduhunna an yankihina azwajuhunna kar ku ce za ku hana su su aure mazajen su idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun sami yarjewa a tsakanin su ta hanyar kyautatawa ta hanyar da ta dace da shari'a zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan abin da aka ambata shine wanda ake yin wa'azi da shi ga duk wanda ya kasance ya yi imanin Allah ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar karshe a cikin ku zalikum azkalakum wa athhar wannan kuma shine azkalakum abin da yafi tsarki a gare ku wa athhar kuma yafi dacewa domin da azzaka da at kuma duk ma'anar su daya azka wa athhar wato shi yafi tsarki shine yafi tsarki ko shi ne yafi dacewa a ce in dai miji ya yadda yana son matarsa za su koma to su koma din shi fi sama da kuce za ku hana shi dan tunda zuciyarsa ta rata da ita ita ma zuciyarsa ta rata da shi saboda haka idan kun ce za ku hana su sai ku kawo wata matsala kuma daban wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji ta'ala ke da sani na me yafi dacewa da bayinsa ba ku ne kuka fi sani ba ku ba ku san komai ba sai abinda Allah sanar da ku Allah shi ne والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستودعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات yurdina auladahunna haulaini kamilaini wal walidatu mataye waɗanda suka haihu yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu jariran da suka haifa haulaini kamilaini tsawon shekaru guda biyu cikakku liman arada an yutimma rida'a ga waɗanda suke so su cika wa'adi da aka kayyade na shayarwa wato shine shekara biyu ba tilas bane kaiwa shekara biyu amma idan an kai shekara biyu kuma bai halatta ba ƙetare shekara biyu ana shayar da jariri a iya yayewa shekara ɗaya yan haka ya fi dacewa shekara ɗaya da rabi har zuwa shekara biyu liman arada an yutimma radaa wa alal mauludi lahu wajibi ne akan uba dan shine al mauludi lahu wanda aka haifa masa jaririn wajibi ne akan sa rizquhunna Siyar da matayansa da suka haihu ɗin. ko da ko ya sake su yanzu ba sa karkashin igiyar aurensa ta je gidansu ta haihu kaga ita kammala idda kina to yanzu kai ne zaka ciyar da ita domin ciyar da danka wajibi ne shi danka yanzu bai fara cin abinci ba sai in mahaifiyarsa ta ci abinci daga abin da ta ci ne za a kalata a wata masana'anta a ciki a sama masa madarar da zai sha nonon da zai sha to sai zanto dole ne ka ciyar da ita dan mamanta ya bayar da nonon da ɗanka zai sha wa alal mauludi lahu wajibi ne ga wanda aka haifa masa dadin rizquhunna ciyar da matar ko ciyar da su matan da suka haihu din wa kiswatuhunna da yi musu tufafi sutura kenan bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'ance a al'adance me zai yi wanda bai yi ƙauro ba me zai yi wanda bai almabazzaranci ba bisa ga ka'idar walla wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama bisa ga ka'idar wa kulu washrabu wa la tusrif shine bil ma'ruf me zai yi wanda zai zama tsakatsakiya wajen ciyarwa me zai yi tsakatsakiya wajen tufafi dole ne yawa matar dole ne ya mata na abinci ko sutura ko da ba ta tare da shi tun da ɗansa yana kan cinyoyin ta tana shayar da shi shine wa annal mawludul lahur kunna kisatun bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha ba dora wata rai sai abin da za ta iya abin nufi kar iyaye dan jin haushin ya tafi yarsu yanzu da ta haihu a kallafa masa wani abin da ya shafi ciyarwa da tufafi wanda ya fi karfinsa bai dace ba a shari'ance lalle ne abi cewa mai hali irin nashi mai matakin albashi irin nashi samun irin nashi menene abin da ya kamata ya ciyar da matarsa tsaka tsakiya wanda bai almubazzaranci ba bai yi kauro ko rowa ba to sai a karɓi wannan abin a wajensa kar a kallafa masa abin da ba zai iya ba shine la tukallafu nafsun lausa? لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار والدة بولدها كر أتوت الدمسي أمزقنا متسبو لدنها haka kuma kar a cutar da wanda aka yi wa haihuwa shi uba kenan saboda dan sa. da ko lokacin da miji zai gallaza wa mace ba dan komai ba sai dan dan sa. ɗanta ko lokacin da mace za ta gallaza wa miji ba dan komai ba sai dan dan sa. tun da dai dan yana wurinsa bari ta nemi kaza bari ta nemi kaza bari ta yi ma tsariya ta yaron baya da lafiya bayan lafiya sa kalau je bai kwana je ya kwana bai barci ba bayan ya kwana yana bacci ba dan koyi ba sai ta ta za ku ba kawo kaza kawo kaza kawai dan sanadiyar sa a cutar da shi kamar yadda shi ma bai halatta ba dan sanadiyar ya ce zan cutar da ita sawa'un ana tare ne ko an rabu da akwai lokacin da ake cutar juna saboda ya'ya dan ana tare akwai lokacin da ake cutar juna saboda ya'ya bayan an rabu kowanne bai halatta ba domin la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi amri ya shafi lokacin da ake rabe ya shafi lokacin da kuma ake hada da juna ina fata an bayyana da akwai matar da idan tana so ta musguna maka kayan mata abin da yake ba daidai ba sai ta kwada dan kamari sai ta zage shi a gaban ka ba da shi take ba da kai take dan ka ji haushi dan ta ga zuciyarka tara sai da dan shi ma akwai mutumin da idan mutum sai masa laifi ba da ita kadai ke fushi ba har da 'ya'yanta yadda ita yake fushi da ita ko ƴaƴanta suka zo turaka wajen sa ɗakin su sai kore su ya ɗaure musu ku fita to menene laifin su kuma ciki لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك abin da ake nufi da alwaris a nan magajin ɗaɗin ma'ana idan ba uba alwaris wanda zai iya cin gadon ɗa bayan mutuwar ɗa to shi ne ya kamata ya jibinci nauyin wannan dan wajen kula da shi tun da ubansa bayan kaga babban wansa ba zai yi cin gadonsa ba zai yi cin gadonsa kanin mahaifinsa wan mahaifinsa duk suna iya cin gadon wannan dan idan ya mutu to yanzu tun da mahaifin yaron ya mutu dan ba mai kula da shi su ne suke da nauyin kula da shi abinda duk za a nema a wajen uba sai a nema a wajen kanin uba ko a wajen wan uba ko a nema a wajen babban wa na wannan dan lokacin da mahaifinsa ya rasu shine ma'anan wa alal min mithlu Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah yake cewa akwai wata nukuta da ke cikin wannan aya da ubangiji ta'ala ce la tudarra walidatun bi waladiha yana da dama da ya ce wala walidun bi waladihi tunda walida mahaifiya walidun mahaifi da yadda aka ce kar a cutar da uwa mai haihuwa game da ɗanta ha kuma kar a cutar da mahaifi game da ɗansa amma menene hikimar ba a kawo walid ba sai a kawo mauludun lahu domin lafazin mauludun lahu ya shafi uba da ya haifi ɗan lafazin mauludun lahu ya shafi kanan uba wan uba ya shafi wan wannan yaron domin lokacin da aka haihu a gidanku mahaifinka matarsa ta haihu idan ka zo ka cewa abokananku an yi mana haihuwa ƙarya kai shi mahaifin dan idan ya je ce an yi mana haihuwa ƙarya yi shi kanin uban dan kowan uban dan idan ya je ce an mana haihuwa ƙarya yayi ashe ku duka kowanne mauludun lahu ne domin da an kawo walid da uba ne kawai zai ji nauyi amma tun da aka ce mauludun lahu idan uba na nan ne nufin ke gaskatuwa a kansa in baya nan kanin sana'nan nan wan sa nan to su ne za su ɗauki wannan nauyin da baya nan da in yana nufi ne zai ɗauka. Shi ne hikimar wala mauludun lahu wani waladi wa al warith da zalika sai zanto karin bayani ne kawai an gane ko fa in arada fisalan idan iyaye guda biyu sun yi nufin yaye dan an tarafin minhuma wa tashawurin bisa ga yarda a tsakaninsu da tattaunawa da shawara fala junaha alaihi ma babu laifi su yaye ɗan abin nufi uba ba ya da ikon yace lalle a yaye ɗa wata mai zuwa uwa ba ta da iko ta ce lalle zan yaye ta wata mai zuwa sai sun yi shawara da juna ina fata mun fahimta shi ba zai zo yayi ra'ayin da kau kama kariya yace ya a yaye kan ba dole ita ma ba za ta yi ra'ayin da kau ta ce tunda dan nonon ta yake sha kawai ta yaye dole sai sun yarda fa ina arada ta fisalan an min huma wa tashawu fala junaha alayhi wa in aradtum an tastardiu awladakum idan kun yi nufin ku bayar da ƴaƴanku a shayar da su a wani gida wata uwar da ba mahaifiyarsu ba ta tayar da su an gane ku idan kun yi nufin haka fala junaha alaikum babu laifi akan ku idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan wato ainihin sallamtum kun bayar da ma ataytum abin da ya kamata ku bayar aka yarjejeniya da ku za a shayar da ƴaƴanku ku biya lada kaza sai ku je ku kai ku biya din bil ma'ruf ta hanyar sadaqa ta shari'a to ne ke sa har kawai a ce sai an je an kai yaro a shayar da shi a nan ayar haka ta yi magana idan kun so ku shayar da shi amma aya da cikin surutu talak ta yi bayani wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra ta'asartum kun samu rashin fahimtar juna kun rabu da matar ga jariri tana shayar da shi yau wata biyar ka sake ta ta ce to ni aure zan yi kuma tun da zan yi aure dama yaro zai dawo wurinka shi ko bai kai lokacin da za a yaye shi ba ya za a yi sai a nemo mai yayi za sai a nemo mai shayarwa idan aka nemo mai shayarwa sai a yi rijijina nawa za a baki kowane wata ki shayar da wannan yaron kaza za a biya ta shikenan sai uba ya biya a shayar da kansa ina fata an fahimta kenan kun samu to sai a samu wata shayar da shi idan mutum za shayar da shi waye zai biya liyun bi sa'atin min sa'ati sai aya ta tafiya ta haɗe ma'ana shi ma abucin yalwa uba sai ya ciyar yadda dole ce da matarsa haka dole ce da ɗansa wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma Allah yana da yalwa ko baya da yalwa gurgudan halinsa gurgudan abin da nan aya ce fala junaha alaikum idza sallamtum ma atikum bil ma'ruf ku tsare dokokin Allah wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir ku sani cewa ubangiji ta'ala mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne kuma zai muku hisabi akan haka ranar tashin kiyama abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa